وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya cikin yardarsa da amincewarsa da ya sake ba mu aron lokaci domin ci gaba da darasi wannan littafi wato bugayatul musulmi littafi wanda ɗaliban ilimi suke yawan muraja'arsa suke yawan karatunsa kamar da kuma gani shekaran jiya mun fara magana ne akan hakken da makwabci yake da shi akan makwabcinsa hakken da makwabci yake da shi akan makwabcinsa saboda haka in ba a manta ba a mun ɗauko bayani a cikin wannan babin mun ɗauko bayani a cikin wannan babin kuma mun yi kusan rabin wannan babin za mu ɗora inda muka tsaya shekaran jiya shekaran jiya da an yi bayanin maƙwabci akwai wanda adda haƙƙi guda akwai mai haƙƙi biyu akwai har mai haƙƙi uku aka ce makwauci wanda adda haƙƙi guda gare ka shine wanda yake makwaucinka ne amma kuma ba musulmi ba ne to kaga yana da haƙƙi na makwabtaka kaɗai gare ka sannan akwai mai haƙƙi biyu wanda makwabcinka ne kuma musulmi ne kaga yana da haƙƙi na makwabtaka kuma yana da haƙƙi na musulunci na uku shine mai haƙƙi uku a gare ka wanda yake shine makwabcinka kuma sannan ɗan uwanka kuma musulmi to wannan yana da haƙƙoƙi har guda uku gare ka don haka da fatan Allah ya ba mu ikon kiyayewa رحمه الله mawallafin wannan littafi yake cewa wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ahsin mujawarata man jawaraka takun A annabi tsira da abinci Allah su tabbata a gare shi ya ce ka kyautata makwabtakar wanda ya makwabce ka duk wanda ya kawo maka makwabtaka ma'ana duk wanda Allah ya sa zama ya haɗa ku da kai da shi to ka yi ƙoƙari ka kyautata masa takun musliman sai ka kasance musulmi wato akwai haɗari ƙwarai da gaske duk yawan ibadar mutum in bai da kyakkyawar mu'amala da jama'ar da yake tare da su bai da kyakkyawar mu'amala da 'yan uwa ne duk da kyakkyawar mu'amala da danginsa to matsala ce bai da kyakkyawar alaƙa da ɗalibai ne ɗalibai ba su da kyakkyawar alaƙa da malaminsu to wannan babban matsala ce don babe ne na mu'amala wanda yana daga cikin kaso mai tsoka mu'amala tana daga cikin abin da ke nauyaya sikelin mutum ranar kiyama sadaka lalle ne mu kula da waɗannan haƙoƙin da Allah subhanahu Allah ya ɗora mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kyautata makwabtakar wanda ya makwabce ka sai ka zama musulmi ma'ana da zama zai haɗa ka da wani mutum ku yi makwabtaka a makaranta ku yi makwabtaka a cikin mota ku yi makwabtaka ta gida ku yi makwabtaka ta gona ku yi makwabtaka kowace iri ko da su shago to duk musulunci na neman ki kyautata alaƙarsa da kai don ko da Allah amshi rayuwar kautar rana to yana nuna damuwarsa ya yi rashin abokin zama ya yi rashin makwabci kada ka kuskura ka gurɓata tarbiyyarka ka gurɓata ɗabi'a ka ta yadda ran da kan mutu sai mutane su ce wai mun huta wata rana an biyo da wata gawa ta wani bawan Allah sai annabi ya ce wajabat ta wajaba gare shi aka sake biyuwa da gawa ta biyu annabi ya ce wajabat sai sahabbai suka ce to mun za na ka rikitar da mu an biyo da gawa farin ka ce wajabat kuma an biyo da gawa ta biyu ka ce wajabat me kake ne da kalmar wajabat yace ina nihin ciwon ga na farkon idan mai kyawawan halaye ne da ɗabi'u da kyakkyawar alaƙa da ƴan uwansa da danginsa da maƙotansa to shi ke nan aljanna ta ba gare shi kalmar ba ta biyu in wanda an ga ɗaukuna yana da mummunar alaƙa mummunar mu'amala da waɗanda yake alaƙa da shi to wuta ta waje ba gare shi na ambata muku in mutum ya rasu akan tura mala'iku su zo makwautansa gida uku cikin makwauta ne su bincika yaya makwautan ka ji game da kai sai suna cewa wai mun huta ko suna nadamar rashin dan uwansu ni yanzu in binciki kai kai ka binciki kanka in yau ya Allah an shirya maka a matsayinka na ɗalibin wannan makaranta shin malaminka zai ce wai ya huta ko ko zai yi nadama zai yi yan cikin rashinka ka yi la'akari da waɗanda kake hulɗa da sunan yan makaranta alaƙa ka da su yaya alaƙa ku take shin in yaukar da su me zai hito bakinsu alkhairin ko sharrinka in sharrinka na to ka kame sharrinka in alkhairinka ne to ka ƙara alkhairinka ɗoriya ga wanda ka kai yanzu nan cikin kokowarku kowa an san hali ne akwai wanda duk abin da ya samu duniya in ko abincin nan na hana kashi wala abin ba kuma shi sai dai shi zaune zaune ya dura shi shi shi amma bai iya taimaka ma ɗan uwa gashi ya samo nan ya samo can amma bai iya taimaka ɗan uwa akwai wanda an sanar masa abincin nan in yana iya kwadda mutum biyu ya tabbatar da haka to zai iya dace da shi da wani wallahi mai hatara mu kun ga haɗu wannan da Allah haɗa mu wallahi ba gaban zane Allah haɗa mu Allah ya haɗa mu wurin nan kuma zai muna tambaya na haɗu wannan tamu sai Allah ya tambaye mu haka nan alaƙar munan masallaci ba gaban za take ba haɗuwa garfa ga mun yi akwai hikima da yasa Allah ya haɗa mu za mu zaune wuri guda mun cushi muna haɗu dukkaninmu kowannenmu ya yi taka tsantsan ga abin da zai iya cutar da ɗan uwansa ko mutum bai yi magana ba kana mai abubuwa na cutarwa ko bai ce ƙala ba rai shiru ɗai to matsala ta gare ka duk abin da za ka yi ma wani nan yanzu yi maka wani abu na cutarwa ko ba kai ma magana ba ranka ya ɓaci to an samu matsala na ɓata maka rayuwa musamman in a akan rashin gaskiya ne amma in dai akan gaskiya ne an ka faɗa maka wata magana ta nasiya da jan kunne da lurarwa kuma ta hanyar wato lautasa magana domin ita kullum nasiha yadda take za ta zama nasiha akwai tona asiri akwai nasiya lokacin da mutum za ka magana da shi ta nasiha kallonsa sa ka, ko ba haka ba to san tabbas zai wahala haƙi amsa nasiha lokacin da za ka mutum nasiha kai mai tsawa ko ce kai ko kai mai wasu abubuwa na munanawa haka to tsakanin da Allah in kai ɗaya mai wa'azi garin gabe son wa'azinka sai ka shaci to ni dai wallahi in dai wani ɗai kawai azi wala ba sauraron nashi ƙarshe ko kun ga shi sa kuwa ga hata da wato annabi musa alaihi salatu wassalam da yanzu zai yi wa fir'auna wa'azi Ya Allah ce wa ƙula lahu ƙaulan layyinan wa ƙula lahu layyinan la'allahu ya tazakkaru au yakhsha fir'auna wa kunya fir'auna sai Allah ce ma Allah Musa wa qula lahu qawlan layyinan ka gaya masa magana mai laushi magana mai taushi wanda in ya jita ransa ba zai bace ba wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru ko zai wa'azabi ashe kenan nan gaya ma mutum magana mai laushi tana sa in nasiha ka kai mai in wa'azi ya kai mai yayi mi iya karɓar wa'azinka gaya mai magana mai gauci na iya sanadiyar kwata-kwata ba zai iya sauraron ka ko nasiha ta haka da zai iya gamsuwar nasiha ta sau haka dole ne in za mu yi nasiha sai mun kula da wannan ɓarayin la'allahu ya tazakkaru au yaksha la'alla ko zai wa'azantu ko ya ji tsoron Allah Allah ya samu gani wannan hadisin malaman hadisi sun ce min al-ihya ya zo cikin ihya'u kuma hadisi ne hasan wanda hadisi hasan hadisi ne ingantacce saboda haka wannan hadisin ya karantar da mu kyakkyawar alaka da kai da makwabtaka ba tare da muna namusu ba qala rahimahullahu mawallafin littafi yace wa anna nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam magana ta zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama aka ce ya ce arba'una daren jarun gida arba'in su ne makwabtaka eh, gida arba'in duk makwabtan na rawahu abu dawuda imam abu dawuda ya fitar da wannan hadisin a cikin sunan abu dawuda nashi babu ma ja a fil wasaya babin da ya zo yana magana akan wato wasiya wanda aka samu daga ibn shahab ya ce a sakinu min arba'ina daren jaro wanda an zaune gida arba'in tudun makotansa a wani lafazi ya ce haƙƙul jiwari haƙƙin makwabtaka arba'una dara gida arba'in amma dai malaman hadisi sun ce duka dai waɗannan hadisan da ruwayoyin da an ka samu duka su su inganta ba hadisi dai bai inganta ba cewa arba'una daran jarun to bai tabbata daga manzo Allah wannan magana ba amma dai abinda ake so kai iya kokarin ka ka ta kowane bangare ka kyautata musu alaka ka ta kowane bangare ka kyautata musu alaka na damanka na agunka na gabanka na bayanka kai iya kokarin abinda haka iya yi wanda dai zaka kyautata musu saboda ruwaya da ta ce gida arba'in kaga ba ta inganta ba saboda kaga yanzu akwai wanda suka ce ah, gida arba'in dama ko gida arba'in hagu gida arba'in gabanka gida arba'in bayanka to ruwayar ba ta inganta ba to me ya tabbata makautanka dai ta kowane bangare kai kyakkyawar mu'amala da su kada ka zauna da kai da makautanka kullun babu shiri to wannan matsala ce duk kirkin kawa zai da zaka ce kai kana da kirki ni na Allah nake ni imamu ne kai hafizu ne kai wa? wala kowa ya kai in dai kana da matsala da wata ka an samu matsala dole ka sassauto ka sassauto wa makotanka kai mu'amala da su ne ki Allah ya saba ga sai ci gaba da cewa qala rahimahullahu mawallafi wannan littafin yace wa ana aisha radiyallahu anha daga ummuna Aisha Allah ya kara mata yadda qalat ta qultu ya rasulullah ummuna Aisha tace nace ya manzon Allah inna li jaraini ni ina da makwabta guda biyu fa ila ayyuhuma ahda in zan yi kyauta wa ya dace in ba kana da makwabta guda biyu shine an ka tambayi manzon Allah na aisha tana da makwauta guda biyu Wa ya dace in za ta wace wata ta ba kuma abin ga bai rabuwa don da abin da ka rabuwa na ka ba wanga ka ba wanga to abin nan bai rabuwa shi yaya zan yi wa zan ba kala sai annabi ya ce ila a ƙaribihi ma min kibaban ina jin waɗanda suke da wancan abin nan buguya za su ga an rubuta ila a ƙaribihi ma minka haka ne kuskure da ila aqrabihima minki babal. wadda ƙofarta ta shi zama kusa da Shi shine malamin suka fassara kamar irin alhafiz ibn hajarin ya ce a shadduhu ma ƙurban wanda kusanci da shi ya yi tsanani gare ka to shi za ka ba da sadaka samu wani alheri ya shigo ka to makwautanka su shaida kaka murkushe kai dai in ka samu ɗan alheri ɗan makwautan nan saboda me yasa wai aka ce shi jama'a in ka samu alheri ka ɗan makwaucinka saboda in ka shiga wahala sai shi zai ware wahala akwai wani mutum mai shago ne suna na bani labari ya ce na magana ne ce wallahi malam ko karfe ukun dare wani ya kwankwasa shagon ga ya ce wallahi da gidana ina ci ya ce kuma wallahi sai na leko duk inda zan lekowa in gani in ni ga wanda zai cutar da shi na wallahi in shigo in kama mai ga abin da na kaɗe sun jama'a saboda Allah inda mai shagon nan bai da kyakkyawar mu'amala da wannan makwacin shi makwacinsa da ya gada ba masa ya ce wallahi komi dare ya ce a da za su towa ƙarshe ukun dare su kwankwasa mai da niyya ya bude ba wani abu kaga ba da gaske suka yi ba manuwa gare su ya ce wala ne ko malam ya gura ma wani wuri ya ce sai goma da ya wuri kaza illadi da can ina ganin mutum ya ce to ina jira in gani shi in bai bude ba mi zai yi. sannan suna nawa in dai ni ga mutum gudana wallahi ina kuwa in kama mai makai wannan kasa su jama'a don Allah wannan waka nuna wani makwashi ba karami ba ne in yau an kai kururuwar gobara ga unguwa suwa za su tawa makwabtanka in yau an ce wani abu ya taso gare ka makwabtanka ne kuma wallahi jama'a ina gaya mu gaskiya duk imaninka duk ka duk karatunka wallahi in yanzu kana da matsala da makwabtanka an samu matsala don haka wallahi mu koma mu gyara gyara mu da makwabtanmu kuma makwabci baka cewa ai bai da kirki ai bai da mutunci ai bai da imani ko me rashin imani ne ko me rashin kirki ne so aka kai hankuli ka zauna da shi ai akwai hikimar da yasa Allah hada ka da shi kamar dan uwanka ne wanda kun kai to uwa guda uba guda ko wanda uban ku guda ko wanda uwa ku guda akwai hikimar da yasa Allah hada ku da to ciki guda akwai hikimar da yasa Allah hada ku uba guda to ku ta kai hankuri da su to haka nan makwabci shi an gane ko don haka wannan na nuna shi jama'a irin dan cin kiran nan da muka yi kurulla sai mun gyara makwauta da yawa ɗalibi zai samu wani abu ga wani beda amma in abin nan da nake da shi kana da shi ba wani bakon abu ne ba na zo da shi ina ci kana shi kana da shi ina da shi to wannan kada ba wani abu ne ba Har ka ta ɗalibci kowa ya sa al'adar ɗalibai tun da ni na dawa shinkawa da waki kai ka dawa kowa ya dawa in ba mu adda ra'ayin mu zo mu haɗa ba ci ta ka in ci tau amma ba ka sai ka ɗauko taka ka ba ne sai na ɗauko taka in baka kun bai ci bambanci to ni da kai duk tuwon gudana kana ci na ka ci shida na kaci to ka yanzu duk abu gudana ban cewa dole sai ya ce to ka ce nan ko kai in ce ba saya ni in ce naka ba saboda abu gudana inda matsalar shi ne ya ana hasashen wani ko anya ne an yi to ko kaga mu ba mu da wannan talauci tsakanin da Allah mu dai na alhamdulillah wanda a bisa gidan wani a ce gida alaji an rasa to ko gida na an rasa to ko gida alaji ma an rasa na wato abu ne wanda yana da wahala kaga irin waɗannan abubuwa su kuma wasu ababe ne waɗanda suke daban Allah ya sa mu gani <coughs> wannan hadisi imam buhari ya rawaito shi kuma hadisi ne ingantacce a hadisi na gaba ko kuma qala rahimahullahu mawallafin littahi yace wa an abdullahi ibnu umar radiyallahu anhu ma qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace khairul ashabi inda Allah ta'ala mahi alkhairin abukani a gurin Allah madaukakin sarki cikin abokai guda biyu wanda ya yi wani khairuhum da sahibi wanda ya yi wa ɗan'uwa ne alkhairi kasar so da yawa muna da wata ɗabi'a wani wai yana ganin shi wa yoga suna haɗaka da shi da ɗan'uwa inda duk ya samu ɗan alheri ya ce gari ya gamu da wani kawai sai ya ba shi ɗari biyar sai mun abin zai kada a jiyo in ya ce makaranta a cikin gurguma a ci buzuzu sai abubuwa ne shi ko ga ɗan uwa ne duk abin da ya samu sai ya kawo ana haka nan ko ba ai yanzu ko je wani kes na yare da aka yi shi wannan yaron ya ce da na ce ni samu 200 ko 280 ya ce sai na ɗawa zo biya yan uwa na sai na ce su kuma su rike wadata ya ce a ƙara cin lalurar mu da muka ya ce amma ga wani in ya samu abinci ne ina naɗewa yana ci ƙara bai kyauta to da haka in kuna ta haɗaka da kai da mutum na yadda ka yadda mu yi haɗaka na abinci da sauransu a lokacin aka shirya ko da mun da Allah dan kula take kun gane ku? to kamata duk abin da mu samu saboda Allah in dai na yadda da kai ka kana ka in kano da Allah mana ka daina boyewa kana boyewa sai ka yadda can waje ka kewaya kana sai ya fara ma kana ci kai mai haka wani lokaci sai a zuci abinci babu magi kana da kuɗi ga ƙugunka kuma ka yi tsaye kan ce cewa da abincin kana cewa babu magi a nawa an gaci daga Allah ba ce kuma dubaru ɗaya na haka ba shi za ka ce ya ga ɗan gama wacce nawa wahalar nan ka kewa yana wani mamun samira ka ci mai daɗin ka yana yi ko bai yi ba da Allah mu daina haka nan ba ɗabi'a kwarai ta cikin abokai wanda ya kowa alkhairi wanda ya zuba mu aboki ne alkhairi sai manzo Allah wa khairul jiran mai alkhairi cikin mukauta inda Allah ta'ala a wurin Allah madaukakin sarki khairuhum li jari wanda ya mukauci ne alheri karka damu da ai mukauci na nan shekaran jiya naga an yanke kaza ta kai goma amma ko wuya bai aiko ba karka damu da shi ita batu kai ran da an ka yanke kaji gidanka aika mai abin da ya samu ce ga yana a bayan yaren gidan ko da bai ci so da yawa za a gaban kwata an aika abin su ce kai a mesuwa ni zame da wanga abu wa za a ba ba ku an kama ba yara an kama ku yan musu yara sun gani an yanke kaza ta kai goma bakin kowar gida makwata da sun sare a ɗan ɗebo koyar kakai komi ake musu waɗannan eh ba ya kaji yake ko shi na a ɗan ɗebo a ɗan ma yara mun muna wata ɗabi'a ya ana aikin abinci sai ka ga kawai misali a ce nan gida alaji ana masa ko musamman masa gaba ta mutane ta sai ɗan ka shiga da sunan wata lalura ta kai ka ya ce ho in ka tuci ɗauko ‘yan masa na araba biyu sai a beka maka kuma ai so dai a ga duk ɗabi'u na masu kyau musamman mata suna da wannan ɗabi'a mu maza mun yi komi gobe zuwa ɗauke mun masa duk arabe ce hewa na su sauta mu rayuwarka ai ba ɗauke ba masa an karabe ba ka ce duk masa ta ga ta wanka ɗaya abba ta ka ba saboda abin da an naka wanda ka taimaki wani shi an naka abin da ko ba naka ba wanda ka ɓoye yanzu duk wanda ka gani da kuɗi ya kai banki ya aji ba kai ne na ya kawo ajiya ba ɗiya ne na ya kawo ajiya wanda an nashi wanda ya ci yanzu na da aka duk sadda ake taimakon dan uwanka Allah zai taimake ka wannan hadisi Tirmidhi ya fitar da shi kuma malaman hadisi sun ce hadisi ne sahihi qala rahimahullahu mawallafin littafi yace wa fi ihya'i ulumuddin ya zo cikin littafin ihya'i ulumuddin yace wa ala kasani annahu laysa haqqul jiwari ba wa shi kadai ne haƙƙin makwabtaka ba kaffal azafa qat kamewa daga cutar da makwabcinka shi wani dauka haka in dai bai cutar da makwabci ne to shi kenan ya ba shi haƙƙi na makwabtaka malar ce ban ɗin ikmalul aza sai ka daure ka ɗauki cutar makwabci eh ayan kun duba yanzu 'yan boko ɗan bodin su ana ɗaukar tokan mutane ana ɗaukar abinci amma a wanda ka cewa ɗane bai koma makaranta nan don sata aka yi yaro ne sai dai kawai a ce abin da ɗaya za a yi yanzu ne bar zuwa da kaya da yawa bari duk sati a aiko maka ya toka ɗan abubuwan da ba su da yawa gudun ni ko a ce haka kayan ka cikin gari gidan wani ka aji kana ɗan ɗaya ɗan garin kana ɗan ɗaya ɗan kazan kana ajiyewa ba a cewa bari a cire ka makaranta don ana cutar da kai ya hankuri da makwabcinka wata rana sai labari ba cutar ka da haikai ba waye cutar wala kai ne don musibar abin za ta diraka shi kuma duk ɗalibin ilimi da na boko da na arziya duk wanda ya zauna bai komai sai cutar da 'yan uwa ne bai albarka ilimi ne bai albarka irin suna haka jaɗanci aiwa ne ya zauna makaranta ya dawo yanzu yana lalata ya lalace saboda mi mugunta akwai waɗanda kuku sani yanzu makarantar da mun zauna da su sun yi zaman cutar da mu guda dai Allah ya arshi rayuwa ta Allah ya ta mishi kuma abin da a tsakani ya kamata mu yaye masa guda yana nan da rai duk wayoyin ɗalibai da an makarantar ga sai ya ce ya yi gida yana turbuɗewa sai wani lokaci ya yi suwa ya kaya kuma ba ka taɓa gane shi ran da dubu ne ta cikaran nan sai ɗauki waya wani ya gina ya turbaɗe sai ta kamar tsari da ya inda ya ɗan nan ya yi tsari nan wai alama na ya turbaɗe ta da an kama shi yanzu yana na ya lalace mawa mawaƙa haka biya da sauransu to ka yi hatarka cutar da 'yan uwanka ɗalibai ma'adata al'ur'ani kana cutar da su kana zalunta su wala ba a gama halayya babu daɗi duk wanda ya zo makaranta wata aka yi ya zo makaranta ne don ya shiryu ya zama mutumin kirki to amma in ka ce za ka cutar da ɗan'uwanka, to la ba gama lahiya Allah ya kare Za ka shi makwaci ba wai kula da haƙƙi ne ba kawai Shi shine kana nuhin ka abin nan ka ɗauki cuta ka daina cutar da shi a'a ka ɗauki cutar da ya kai maka balla budda fawqahu min minar raf ba wa makawa ka zauna da shi ta hanyar tausasawa wa isda'ul khair wal ma'ruf da malala masa alkhairi da masu kyakkyawan abu wa hukiya ga wata hikaya an yi hikaya cewa anna ibnul muqaffai wani mutum da ake kira dan muqaffai balagahu labari ya zo mai anna jaran lahu cewa wani makwabci ne ya bi udarahu zai sai da gida ne fi daina rakibahu saboda bashin da aka bai shi makwabci mun ban ji labarin eh ibnu muqaffai labari ya zo mai cewa makwabci ne zai sai da gida ne saboda shi aka biya shi an tukun ga ka'ida in za a sai da abu kana makwabtaka da mu kai kamata a taya ba in ma ba a taya ba kana da damar kai ga hukuma ka ce abin ga da an kace ce za a sai suwa ina neman a dakatar da cinikin nan domin ni ina da bukata da shi kana da wannan haƙi to ibnu maka ya ji labarin makwabci ne zai sai da gida ne saboda bashin da aka biya ce wa kana yajlisu fi zilli dari kuma daman shi ibnu muqaffai yana zama inuwar gidan wannan mutumin inuwar gidansa na yake shan inuwar yana jin wannan labarin shi ibnu muqaffai sai ya tai ya samu kuɗi na wannan bashin da aka biya mutumin ga ya ji labarin kuɗin da aka biya ce sai ce masa ga kuɗi sai ka biya bashin da aka biya ne ce ma kumti izar ban miƙe ba wannan lokacin na taimake shi da abin da zai biyan bashin nan bi mata zilli dare kawai don alhormar inuwa gidansa da daga sha ya zama na in ba a in ya sai da gidan mu'ujiman sai ya zama na rasa samun inuwa da zan sha wallahi ba da haka ne na yi don Allah don kula da haƙƙin makwabtaka fada fa ilaihi zama da sai ya bashi kuɗin wannan gidan wa ya ce kuma la ta zai haka karshe da gidan sai zaman ka ciki Mana haka ake to yau rayuwa makwabta kamar haka take yau makwabcin ka ma zai na yi da tambaya da Allah ka dan san sunonin dan mutumin ka an Zai zai ya sai aure da Allah in ka ji an zai to kai ko zizi malam wai makwabcin ka na ka faɗi wa magana eh wai za ka yi matsayar ka aure a to ina ga abin yi mata aure ba gidan nan zai je suwa ba Allah ka san sunonin in ka zai sai da gidan nan ce kai ka zo ka sai shi in ba ha kuɗi ka sai shi ku ji wannan kamata in ka sai gidan makwabcinka ka taimaka mai ka ce to ya zauna gidan ko dai ka yaye mai kuɗin ko ka ce to wani zauna gidan nan hassar da Allah ya kawo maka dama wanda za ka tashi daga gidan ka koma wani wuri in ka samu dama ka taimaka mai ko ka bashi adadin wasu watanni ko shekaru ka zauna wurin nan saboda mutane ba su gane tara gidaje babu kowa cikinsu musiba ce ka tara gidaje babu kowa amma in ga gida ka samu tare masu iya kula maka da shi to aljannu da wasu miyagun mutane ba su iya shiga su cutar da kai amma duk da gidanka ka gina ɗakuna ba ka shiga cikinsu babu kowa na ɗaya gara ranar na taka samun sa a ma la'adi kuma haka ne, don gara duk ɗakin da adda mutane tana jin motsin mutum ba su ka shigowa ba abin da taka so silent inda ba su jin motsin kowa kamin an karwa la'ama na tawa gidan da lakka ta gama da shi so shi ne unwanin gida a sa wani ciki ko dakuna a sa wasu su zauna su samu ‘yan mawaka su ko su ji tsoron Allah su kula da shi illan mu in an ka ara mutum gida sai ki gyara waya ya nakasa abin to wannan mu ji tsoron Allah mu duka Allah ya sa mu dace kuma ina jin kamar lokaci yana hararata nan za mu tsaya abin da muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yaye muna Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin tsoro Allah shi azurta mu da kiyaye makwautakar da tsakanin mu da makwautan mu Allah ya ba su ikon kiyaye wato haƙoƙi na kwabtakar da tsakaninmu da mu da su kuma Allah ya yi mana damuwa baki ɗaya ya manado mana alkhairi da albarka ya zaunar da wannan ƙasa ta mu lafiya ya ba mu shugabanni nagari gari waɗanda suke jagoranta mu da Allah muna roƙonka inda suke kuskure bangiji Allah ka aza su ga daidai inda suke daidai kuma Allah ka ba su lada a kanta Allah ka maye muna da shugabanni na alkhairi wanda za su taimaki wannan ƙasa ta mu su yi ƙoƙarin gusar da wasu kurakuran da suke gudana a cikin wannan kasar subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu Ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh